Jami'an hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya masu kula da jihohin Oyo da Osun sun kama wasu motoci shaƙi da tabar wiwi da tufafi gwanjo. Kana sun mika tabar wiwi ga jami'an hana sha mu'amala da safarar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA. Mr. Ogunko ya TBM shine kwantarolan hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun da ya mika tabar wiwi din ga hukumar NDLEA a reshen jihar Oyo. Day before yesterday we were able to uh, seize uh, two vehicles that had what we call cannabis sativa. That's the biological name for Indian hemp. We intercepted this through intelligence. Our officers were very, very vigilant and they were able to make this seizure. We are going to hand over the seizure today to the commander of NDLE. Mr. Ogunko ya TBM ya ce a shekaran jiya sun kwace motoci biyu a da tabar wiwi kuma sun kama motocin ne ta leƙen asiri saboda jami'an su suna sa ido sosai shi yasa suka sami nasararin wannan kamen. Ogunko ya ya kara da cewa za su mika wa kwamandan NDLA e tabar wiwi din daga nan sai jakunan masu fasakwauri a jihar Oyo. I have said and I will continue to say that Oyo Area Command has no place for smuggling. Ogunko ya ya ya faɗa ya ƙara ya jaddadawa cewa babu damar yin smoga a jihar Oyo da take karɓar tabar wiwi din kwamandan NDLEA a jihar Oyo Mrs. Omolade Faboyode ta ce NDLEA da custom ɗan jimma ne da ɗan jimmai. We are cooperating with each other. If in the line of my own job I come across any contraband or any seized vehicle I will transfer to customs. And if customs in the line of their duty comes across anything that has to do with NDLEA they will transfer to NDLEA. Uwar gida Fawoyede ta ce NDLEA suna haɗa kai tsakanin su idan a cikin aikin su NDLEA suka sami wani abu da aka haramta ya shafi kwastam za su miƙa wa kwastam su ma jami'an kwastam idan suka kama wani abu da ya shafi NDLEA za su baiwa NDLEA ta ce sun daɗe suna wannan haɗin kai ta buƙaci hukumar kwastam su ƙara haɗa kai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.